radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu ga shirin nan na kokun san. Kokun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a 6 ga watan Janairu shekara ta 2023 wanda daidai goma sha uku ga watan jumada thani na shekara 1444 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau sarki sha na kasar iran ya sauke firaministan sa gulam rida ya kuma gurbin sa da shahpur bakhtiyar wannan sauyi na gwamnati ya faru ne makonni biyar kafin faduwar masarautar sarki sha shahpur bakhtiyar ya yi kokarin yaudarar mutane da alkawuransa na karya da nufin kawo ƙarshen boran jama'a amma mutane ba su yaudaru da alkawalan nasa ba da bayan makonni masarautar sarki sha ta faɗi baki ɗaya gwamnatin amurka ta lokacin ƙarƙashin shugabancin jimmy carter ce ta shirya hakan da nufin baiwa sarki sha kariya daga faɗuwa sakamakon yadda boran ƙin jinin gwamnatin tasa yake ci gaba da yaduwa a faɗin ƙasar iran bayan tserewar sarki sha bakhtiyar ya ci gaba da jagorantar gwamnatin iran amma daga lokacin kuma sai boran mutane ya koma a kansa da ƙarshe dai shi ma ya gudu ya koma ƙasar faransa da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 42 da suka gabata rana irin ta yau mayakan sa kai wato basej da kuma ɗaliban jami'a a ƙasar iran suka nuna turjiya a yakin da aka gwabza domin kare garin da. lokacin da sojojin ba'as na saddam hussein suke hankoran kwace wannan birni bayan samun nasara da mayakan basij suka yi a garin na wani lokaci daga bisani sojojin ba'as na saddam hussein sun samu dauki daga babbar rundunar su a cikin kasar iraki inda suka sake kawo wani gagarumin farmaki a birnin inda sojan na basij da ɗaliban jami'a waɗanda suke kare birnin suka rasa rayukansu baki ɗayansu su maka rashin samun daukin gaggawa daga rundunar sojin iran wannan rana dai an sanya mata sunan ranar shahidan ɗaliban jami'a kasantar mafi yawan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan ranar a yayin farmakin sojin saddam hussein a wannan birni ɗaliban jami'a ne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 labarun duniya da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran ya ce gwamnatinsa za ta yanke hannuwan duk waɗanda suke son wa wasan dukiyar ƙasa ƙasar ukraine ta yi watsi da tsagaita wutar yaƙi da ƙasar rasha ta sanar akalla mutane goma ne suka kwanta dama sanadiyar hatsarin wani karamin jirgin ruwa a jihar kebbi da ke najeriya to yanzu ga cikakkun labarin shugaban kasar iran ya ce za mu yanke hannuwan duk waɗanda suke son wawasan dukiyar ƙasarmu shugaban kasar iran hujjatul islam musulmin ibrahim ra'isi wanda ya ziyarci yankin baharistan a jiya alhamis ya bayyana cewa ya jinjina wa mutanen wannan yanki saboda kasantuwarsu masu riko da tsarin da ke tafiyar da iran da kuma kaunar ahalbaita alaihi salam sannan kuma ya kada cewa yin imani da allah da riko da manufofin juyi da kuma tsayin daka wajen kara al'adu masu kima suna a matsayin wani jari ne mai kimar gaske da ya kamata ko kuma zama wajibi a kare su. shugaban kasar ta iran ya kuma kara da cewa a wannan yankin na samu mutane da suke da ayyuka da masana'antu wanda hakan abin alfahari ne ga ƙasa shugaba ibrahim ra'is ya ce wajibi ne a dakile masu wawasan dukiyar ƙasa da hana su yin haka ko kuma ci gaba da yin haka. ƙasar ukraine ta yi watsi da tsagaita wutar yaƙi ta ɓangare ɗaya da rasha ta sanar gwamnatin kasar ta ukraine ta sanar da yin watsi da tsagaita wutar yaƙi da ƙasar rasha ta yi a daidai lokacin da ake bikin kirsimeti na kiristocin ɗariƙar orthodox tun da fari shugaban majami'ar ƙasar rasha patrick kirill ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da suke yaƙi a kan su tsagaita wuta kiran da gwamnatin rashan ta amince da shi sai dai fadar gwamnatin ƙasar ukraine ta yi watsi da shi a sanarwar da fadar shugaban kasar ukrainian ta fitar ta bayyana cewa majami'ar ƙasar ta rasha ba ita ce take shugabancin majami'ar orthodox ta duniya ba kuma tana cikin masu yin kira da a yaƙi ukrainia kamar yadda fadar ta faɗa tsagaita wutar yakin dai za ta fara aiki daga sha biyu na rana shida ga watan nan na janairu a yau kenan har zuwa tsakar daren bakwai ga watan a gefe ɗaya shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa a shirye yake ya zama mai shiga tsakanin ukraine da rasha domin ganin an samu tsagaita wuta mai ɗorewa to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran haramtacciyar kasar isra'ila tana kokarin dakile duk wani kokari da kwamitin tsaro zai yi domin fitar da kudiri na yin tir da ke ta hurumin masallacin kudus da ministan tsaron ta yi a jiya alhamis ne dai karamar majalisar 'yan sahaniyar ta yi wani taro inda ta tattauna yadda duniya ta mayar da martani kan shiga cikin kokowar masallacin kudus da takalma da ministan tsaro na haramtacciyar ƙasar isra'ila itmar bin gafir ya yi a ranar talata haramtacciyar ƙasar ta yahuda tana kuma yin matsin lamba a kan ɗaiɗaikun mambobin kwamitin tsaro akan kada su fitar da wani bayani wanda zai tirar da kutsen itmir bini gafir a cikin masallacin na kudus wannan zai zama zama na farko da majalisar 'yan sahaniyar ta yi tun bayan da aka rantsar da sabuwar gwamnati ta masu tsananin wuce gona da iri a ƙarƙashin benjamin netanyahu kasashen duniya da dama ne dai suka yi tir da abin da ministan tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi wanda yake tsokana ce kai tsaye ga al'ummar musulmi da zai iya jawo da mai da martani mai tsanani a can majalisar ɗinkin duniya kuwa ana tsammanin cewa amurka za ta hau kan kujerar naƙi ta hana fitar da duk wani ƙuduri da zai tir da abin da ibne gafir ɗin ya aikata To kuna ta da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Akalla mutane goma ne suka kwanta dama sanadiyar hatsarin karamin jirgin ruwa a jihar Kebbi da ke Najeriya. Rahotanni da suke fitowa daga jihar ta Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar Najeriya sun ce karamin jirgin ruwa ya karye gida biyu. saboda an ɗora masa mutane fiye da kima da sun kai ɗari. lamarin ya faru ne dai a ƙauyen samanji da ke yankin koko bese daga cin yankin yahaya bello koko ya ce kwale-kwalen yana ɗauke da mutane fiye da yadda zai iya ɗauka tuni dai aka fara tsabo gawakin mutanen da ruwa ya ci kamar yadda mazauna yankin suka ambata daga cin yankin ya bayyana cewa ta hanyar taimakon da muka samu daga mutanen wurin mun iya gano gawaki goma kuma ana ci gaba da kokarin gano wasu an ceto da mutanen da suka kai tamanin a raye hatsari irin wannan na kwale-kwale ya zama ruwan dare a najeriya kuma yana cin rayuka duk da cewa ana danganta mafi yawancin shi da cunkoson da mutane ke yi a cikin kwale-kwale a cikin watan oktoba na shekarar da ta gabata ma da mutane 80 ne suka nutse a ruwa a hatsari irin wannan to karshen labarin duniyar kenan To ƙashen labarin duniyar kenan ga kuma shirin na mu koma noma. Mu noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan wani rahoto da hukumar abinci ta duniya da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato pawu ta fitar dangane da harkar noma da kiwo a cikin ƙasar Rwanda. da kuma yadda ake kokarin shigar da samari da matasa a cikin wannan batu da sauya tunaninsu dangane da da suke kallon noma a matsayin wata wahala da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To ƙasar wanda dai daidai take da sauran ƙasashen Afirka ta fuskar kasantuwar mafi yawancin mutanenta samari ne da matasa. Kaso ɗaya bisa uku na mutanen wannan ƙasar shekarunsu suna tsakanin sha biyar ne zuwa talatin da hudu. Don haka hoton sama wa matasa aikin yi yana cikin muhimman batutuwan da suke damun mahukuntan wannan ƙasar. Domin ko yana da alaƙa da samun wadataccen abinci. da lamuninsa a hakikanin gaskiya yadda shigar samari da matasa cikin harkar noma da kiwo yake a matsayin wani abu mai muhimmanci kuma gagarumin ci gaba to zai iya baiwa kowace ƙasa lamuni ta fuskar abinci idan ta rungume shi saboda fahimtar haka ne ya sa gwamnatin ƙasar wanda. ta haɗa kai da hukumar abinci ta duniya wato fao a kan yadda za a baiwa samari da matasan ƙasar horo dangane da harkar noma a zamanance domin a gina zuri'a da za ta taso nan gaba akan wannan gwadabe mai nagarta hukumar ta fawo ta fara horar da samarin ƙasar wanda na wani ɗan lokaci inda ta tattaro ƙungiyoyin samari da matasa da dama na ƙasar ta haɗa su wuri ɗaya. Horon da ya ƙunshi koyar da su yadda za su ci moriyar aikin gona ta hanyar shigar da kayan aiki na zamani sannan kuma uwa uba da nuna musu yadda za a yi kasuwancin amfanin gona a ciriba. Samarin da kuma matasan ƙasar ta Rwanda sun amfana sosai daga horon da aka ba su ba su tsammaci da akwai wasu hanyoyin noma ba waɗanda suka bambanta da na iyaye da kakanni da suke da su sun fahimci cewa ashe noma hanya ce ta kasuwanci baya ga samun abin da za a ci kuma kasuwancin ma wanda za a ci riba sosai a ƙarƙashin wannan horon an fito da wani tsari mai tsawon shekaru biyar wanda zai mayar da hankali ne wajen cike tazara da ake da ita ta fuskar noma da kuma kasuwanci da za a koya wa samari da matasa ɗin hanyar da za su rika sarrafa abubuwan da suka samar daga amfanin gona a cikin kasuwanni a wannan lokacin hukumar abincin ta duniya ta buɗe wa matasan na rwanda kafar hulɗa da kuma yin alaƙa da sauran ƙungiyoyin da su rika ba su shawarwari da kuma damar yin kasuwanci na amfanin gona da suka noma a kasashen duniya mabambanta don haka an haɗa su da duniya baki ɗaya a ƙarshe an wayi gari cewa da akwai matasa shida da suka rajista da wani shiri kuma da akwai ƙananan kamfanoni har ɗaya da aka yi wa rajista ɗin a ƙarƙashin wannan shirin fagagen da suke yin aiki na kasuwancin kuwa sun kunshi sarrafa kayan abinci kiwon dabbobi da makamantansu a dalilin wannan kwazon da samarin ƙasar ta rwanda suka nuna hukumar abinci ta duniya ta bai wannan ƙasa kyautar da ake kira da edward soma wacce take bawa ƙasashe da suka nuna ƙwazo akan harkar noma to a can kasar benin kuwa an fito da wani tsari ne na sauya akalar harkokin samar da amfanin gona abinda sabon tsari da mahukuntan kasar suke sanyi shine hada kananan kamfanoni da masu kananan ayyuka na kasuwanci a ƙarƙashin wata ƙungiya za ta zama kamar ita ce lemasu sannan kuma sai a buɗe musu wasu kafofi da za su rika yin kasuwanci a haɗa su da kamfanon da za su rika sayarwa kaya a cikin gida da kuma waje wannan kasar ta buƙaci taimakon asusun tallafi na abinci a kan yadda za ta aiwatar da wannan shirin manufar shirin ta ƙarshe da ita ce samar da lamunin abinci a cikin ƙasar musamman ma dai ga mata da ƙananan yara ta yadda zai zama ta sanda aka wayi gari to akwai abin da za a kai bakin salati ba tare da zama cikin fargaba akan inda za a nemo shi ba to ma sauraro za mu dasa aya nan saboda kwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mu yi ban kwana da kuma na ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh

آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barka mada saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na ashirin da biyar. amma kafin mu shiga cikin shirin sai mun kara tunatar da masu cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafin na intanet idan aka leka kuma muna watsa shirin ne kamar da aka sani a kowace rana ta talata a cikin shirin namu na yau za a ji cewa muhammadu a yau da ya tafi kasuwa domin ya sayi wata riga a matsayin tsaraba ga wani abokinsa sun tafi wannan kasuwa tare da ɗaya daga cikin abokansa wanda yake masa rakiya bayan da suka isa a cikin kasuwa ɗin sun samu kantuna dama da ake sai da riguna sun ci gaba da diddeba farashin kowace riga da ake ratayewa a waje sannan sun samu wani shago wanda suka shiga suka tambayi mai sai da kayan farashi na wata riga da suka ga ta yi musu domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da abokinsa da ma mai sai da kayayyakin sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar tasu amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za su yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar. پیراهن riga. من میخواهم نی اینا سن چه پیراهنی؟ وچه ریگه شما دوست دارید کو چه سو مردانه تمزه اندازه او بزرگ بابا خودتان کو کنکو برای خودتان کو شما می خواهید کو کناسن برای شما گرکو مناسب وندا یداچه نه خیر آ برای دوستم ونن لونی آبی یک رنگ شودی می هسکه هسکه بهتر یپی چطور است؟ یا یا یکی دوستتان ابوکینکو زرد با. او می پوشد شی ینا سنیاوا نمیدانم بنسنی با فکر می کنم ina tunanin. O mi pushad? Shi baya sanyawa. Hamin. Wannan. Hub. Me kyau. Toma da labanda aka ji kalmomin da za a yi amfani da su yanzu kuma sai سلام آقا من یک پیراهن میخواهم سلام چه پیراهنی دوست داری؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ پیراهن را برای خودتان می اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست نه خیر پیراهن رو برای دوستم میخرم چه رنگی دوست داری؟ آبی یا سبز بفرمایید این پیراهن ها را ببینید نه نه این رنگ خوب نیست آبی کمرنگ بهتر است این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟ نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی خوب است To madalla da aka ji tattaunawar sai kuma a ƙara gyara zama domin a sake sauranta amma da fassara a cikin harshen Hausa. madalla jama'a masu saurare ganin can lokacin da aka ɗiba mana da ya kawo jiki dole anan ya kamata mu tsaya da shirin namu a yau baki ɗaya sai a mako na gaba don Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a cikin wani sabon darasin. To amma kafin wannan lokaci muna ƙara tunatar da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. Kafin mako mai zuwa ɗin ne Abdullahi Salihu Katsina